سيري ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم bayanai sun tabbata dangane da waɗannan haruffa a farkon suratul bakara alƙur'ani littafi ne da aka kai matuƙa wajen tsara zubinsa da ma'anonin ayoyinsa ba za ka ga tawaya ko tasgaro a cikinsu ba, sannan aka yi bayaninsu ta hanyar ambaton halal da haram da umarni da hani da alkawarin ni'ima da na azaba da ƙisoshi da sauransu duk daga Allah gwani cikin tsarinsa da shar'o'insa masanin halayen bayaninsa da abin da